dukkan uwa da suke ba suke ba shi waɗannan masoyan ku ne duk inda kuke muna tare da ku saboda muna ƙaunar muna son ku saboda albarka alaihi wata rabbihi wasu ba. bayan haka nan wato abin da nake faɗa a kowane lokaci manzon Allah baya daidai ga wanda yake dubo shi ta sama kuma ga shi samuwa ɗaya ce a samansa shi ne samuwa Allah ta fara ko ta Allah wanda shi kaɗai ya isa ya tafi wajen Allah kuma a ji shi amma duk wanda ba shi ba to yana ƙasa wata saboda haka ba zai iya faɗarsa yadda za a ji shi ba to ƙasar lahu wal baraya wa Allah na saman ka dukkan abin da ba Allah ba

kuma kiyashin baya ganin sosai kuma sannan abin da za a rubuta kan alƙarshi ne na Allah shi kuma alƙarshin maka an zai yanki shi ne a zama ba kuma kaci za a ce a ce ta dukkan halittar Allah wato baya wasafuwa kullum idan aka yi karatun diwani wallahi ba a ji manzon Allah shehu Ibrahim ake abin da za ka yi a cikin diwanin shehu Ibrahim ake shi sa za ta ga idan ana karanta dole kai kanka a cikin zuciya ka dinga shehu Ibrahim kuma shi za ka dinga jin asaita shi za ka dinga jin mamakinsa ka dinga jin cikarsa to haka yake saboda duk inda ya faɗi annabi to manzo Allah na tabuwa yake shi ne yake na tabbata haka kuma duk kowa ne ne ya faɗa annabi haka muna karatun hurziya imamu kursi ne yake muna karatun alburda muna karatun ishiriniya da ishiriniya muke amma za su ji kunan mai akwai duk kowa ne kuma zan Allah karshe, sai ka ce a ke kaiwa na ba da amma ba za a taɓa ci a faɗa wani ya faɗi wanzan Allah lallai annabi ya tsatsaye ta ba da a'a wanda yake faɗar wannan a faɗi wannan sai dai Allah ta bari ko ta daga yi zancen manzan Allah sai ka ji annabi to haka abu ne ke sa ko me za a faɗa a cikin sha'anin ma'aiki wata hada da ayi wata ba zai sa lafiya ba zai sa ushirin ushirin ma duk ko me za a faɗa ana ta faɗa ana ta faɗa ana ta faɗa ƙarshen waje lina turar bahar hawa haka za mu bacci kun banta ko motsi da yi ba ana gefe ko motsi ce tun da yi ba saboda kasai ta sanar da Allah sallallahu alaihi wa sallama da bayan da za a yi manci zuƙin dalbulli ma a janawa bayan da za a yi wato diyyar da juzi yake komai girmansa a kwatanta shi a kullum ko kuma duk iya zama kullum ko ya iya gano kullum ba zai yiwu ba shi yasa ba abin da za mu ce sai mu ce don ba mu abin maulidin annabi Allah ba mu hasken maulidi kullum suna faɗa wanda shi maulidi ba karamin kan tafarki ba ne zuwa ga halatu na gani a cikin wasu daga cikin wato asibu na shirin da yake cewa sarkar maulidi na samun shiga da ya ce waɗanda shi mun kanmu san girman abin da muke a shanta sai mun rasa ma yadda za mu yi maulidin sai mun rasa ta yadda za mu kullo masa. In aka dinka rike-rike ana wane ne ba wane ne ba kowa duk inda kaga ana maulidi sai sai iya inda ƙarfinka ya kare domin wa kullu kan jari bishai liman ai da kai hai fa inna hu kabarar da shi yasa fata ba mu da ɗaure da Allah Allah ba mu sirri da